Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. a karon farko amurka ta kwashe 'yan ƙasarta da masu takaddun izinin zama na dindindin daga sudan tun bayan da rikici ya barke a kasar makonni biyu da suka gabata a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka jami'an kasar sun ce wata motar bas wacce ta samu rakiyar wani jirgin yaƙi mara matuki ta yi ta jigilar ɗaruruwan amurkawan inda ta yi tafiyar sama da kilomita 800 da su domin fitar da su daga ƙasar ta sudan wannan aikin kwashe 'yan ƙasar da amurka ta gudanar na zuwa ne mako guda bayan da dakaru na musamman suka kwashe jami'an diflomasiyyar ƙasar da sauran jami'an gwamnati daga sudan birnin khartum ya fuskanci hare-haren sama da tashin bindigogi a ranar asabar hakan na faruwa ne duk da matsayar dakatar da buɗe wuta da aka cimma lamarin da ya sa ƙarin fararen hula tsirewa daga ƙasar gudun kada rikicin ya ƙararin caɓewa an ga bakin hayaki ya lullube sararin samaniyar birnin na khartum yayin da wani wakilin majalisar ɗinkin duniya ya ba da hasken cewa ɓangarorin biyu sun nuna alamun hawa teburin sasantawa ko da yake ba a tsayar da rana ba ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka jikkata tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan afrilu yayin da fada ya kaure tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kai masu sanye da kayan sarki da ake kira rsf wannan rikici ya sa ƙasar ta sudan ta ɗauki hanyar yakin basasa lamarin da ya tunkuɗe tsarin gwamnatin wucin gadi da aka kafa don maido da mulkin dimokuraɗiyya rotanni sun ce dubban mutane sun tsere zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar ta sudan wacce ke gabashin nahiyar afirka wata kotu a rasha ta ci tarar wata mata 'yar siberia bayan da aka same ta da laifin wallafa wani sako da ke sukar yakin da rasha ke yi a ukraine a shafin sada zumunta kotun a cewar kamfanin dillancin labarai na ap ta ci tarar marina novikova dala dubu kwatankwacin naira miliyan 8. sai dai marina ta roƙi kotun da ta yanke mata hukuncin zaman gidan yari domin ba ta da kuɗin da za ta biya tarar a ranar juma'a kotun ta samu marina da laifin yada labaran karya kan dakarun rasha wanda hakan babban laifi ne a dokar ƙasar tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a bara sakon da matar ta wallafa a shafin sada zumuntar ya caccaki matakin mamaye ƙasar ta ukraine da rasha ta yi tare da sukar hukumomin kremlin to a gefe guda kuma masu ayyukan ceto sun kammala aikinsu a birnin oman bayan wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar juma'a wanda ya sanadin mutuwar mutum 23 ciki har da kananan yara shida a cewar minista harkokin cikin gidan kasar ta ukraine masu ayyukan ceton sun gano gawarwaki 22 daga baraguzan ginin gidan da harin ya fada yayin da mutum guda ke samun kulawa a asibiti yaran da suka mutu sun hada da maza uku mata uku sannan mutum tara sun jikata yayin da adadin mutanen da aka kubutar ya kai goma sha bakwai a yankin nipro da shi ma aka kai hare-haren saman wani yaro mai shekaru biyu da mahaifiyarsa sun mutu sanadiyar harin a jawabin da ya saba a kowane dare shugaba volodymyr zelensky ya yi allah wadai da wannan hari wanda shine mafi muni da rashar ta kai a 'yan watannin bayan nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc mutanen da suka tsira daga wani harin kisan kiyashi da ya auku a wani ƙauyen ƙasar burkina faso sun ce mutum 136 ciki har da mata da ƙananan yara a kashe inda suka ɗora alakin harin na ranar 20 ga watan afrilu a kan dakarun ƙasar a makon da ya gabata wani mai shigar da ƙara ya ƙaddamar da bincike kan kisan kiyashin wanda ya auku a ƙauyen da ake kira karma da kewayensa bayan wasu rautanni da suka nuna cewa maharan sun kasance sanye da kayan dakarun kasar a lokacin da suka farwa yankin wani hari ya kasance ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan fararen hula yayin da ƙasar ta burkina faso take fama da mayaka masu alaka da ƙungiyar alka'ida da is kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Muna kan tattaunawa da mata 'yan siyasa waɗanda suka yi takara a zaben wannan shekara da kuma wasu mata masu ruwa da tsaki. Yau za mu tashi ne a inda Hajiya Khadija Abdullahi Iya wacce ta yi takarar kujerar gwamna a jihar Neja take bayanin irin gwagwarmayar da ta yi duk da cewa ba ta ci zaben ba. Hajiya Khadija gare ki. Kafin na zo na yarda na ce musu ku je ku yi needs assessment. ku yi SWOT analysis Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan hmm, wato a bincike sosai a bincike sosai muka je muka yi nan bincike suka ce a Niger yan eh, Niger ma youth ɗin da mata sun gaji da wai mazan mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya masu kuma ba sa masa 3% ne mata suke cikin gwamnati 3% hmm. ɗin mata su kuma suke sa su kan kujera muka yi dai mazan ne ke sa mata kuma matan ne suke sa matan suke votin su ne highest voter su eh, suke sa mazan su ne suke ka su suke ka da kuri'ar su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin nan muka yi strategy na mu shine team lead ita ce DG da mu muka zo ita 'yan south africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar niger amma ido ya ga abubuwa iri irin gami kyau ba <laughs> bari dai a hankali ba da ke ma bari mu zo ga barista kafin mu zo Hajji ya hajiya balaraba barista akwai dokoki da aka riga aka yi a ƙasa banda kundin tsarin mulki ga sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2022 me yasa ne ake kukan cewa mace in dai har tana son ta fito ko ta yi siyasa sai in tana da kuɗi shin dokar zaben ta yarda da haka eh dokar zabe eh. ta yarda cewa mata mhm. su fito zabe mhm. amma da shike su su riga sun saba amfani da kuɗi mhm. sai gaba ɗaya sai in ke baki da kuɗi to ba za dama da ke ba amma ai an ce mata kar su sayi tiket ko ƙarya ne an ce mata su fito har su siya tike da kuɗi kyauta za a ba su shi kyauta mm. amma haka ne ba haka bane za a ce to abinda dokar ƙasa ta faɗi dokar zaɓe ta faɗi kenan a ba mata tikitin tsayawa takara mm. kyauta kyauta amma kuma ba haka bane mm. a ƙasan nan yanzu abinda ake ma mata shine sarkin yawa ya fi sarkin karfi mace in kika fito takara tamkar za hadu ne a danna ke don kina mace kazalika ai muna gani abin da ke faruwa kwanan nan adamawa binani ita ce kaɗai mace amma ana shi ke da 25 of eh, wanda suka fito 25 da muka tsaya mu dai 25 ne na san wata a da muna da female governor forum yes, yes. akwai a benue eh, wannan matan da muka mm. yi mitin da ita 25 mm. of us ne amma ba a sani sai a ce ita binanda ita ce ta fito apc mm. so sai a ce ita kadai ta fito ok ba a tuna sauran ba a tuna sauran don party ba to nan dai gashi mata shida ne suka ci kuma dukkansu mataimakan gwamna sun ci tare da gwamnoninsu maza yanzu a zaben shekara 2023 nan mata 25 ne suka fito takarar kujeran gwamna eh. a kasar nan baki daya eh, a kasar nan ka baki daya akwai a abia akwai a benue akwai a akwai akwai a ah, kano ma akwai a kano akwai a jigawa amma ba su kai labari ba duka ba wanda ya ci ga binani ne ma muke ta sa rai za ta ci ci gaba da bayani bayanin da nike shi ne. Eh, madam sai a yi muku sarkin yawa ya sarkin karfi maza mun san su ne suke siyasa dumu-dumu a kasan nan mm. mata sun sako kai kaban ka dangaru sai aka danna kai din ya koma cikin rami kar su yi ba a son a ji mu mm. to wani lokacin mu mata ma ba ma taimaka maka wallahi mace in ta ga yar wanta ta tashi tana neman yin za ta danna ta mm-hmm. abinda ita ba za ta yi ba kar yar wanta mace ta yi mm. mm-hmm. in ta ga yar wanta ta tashi tana walwala sai bakin ciki ya tashi sai kishi ya shigo mu matan muna da namu sai mun tashi mun haɗa kanmu mun mara ma mata baya mun tashi a matsayin mata mun kwace mu kanmu yanci kafin za mu ci gaba amma idan har mu din ba mu haɗa kanmu ba mun mara ma mata yan uwanmu baya ba mazan za su dinga danna mu ba za mu tashi kuma muna neman muryan mata da yawa a kasan nan saboda me ciwon ya mace taki ce idan muka samu mace a gaba a can gaba mun san inda za mu je mu kai kukanmu mhm. mun san inda muryar mu za a ji in muka mhm. kai kukanmu za ta san inda za ta wuce da kuka ta san inda za ta kai gaba ta kai gaba a ji to amma ba mu da wakilcin mace a can wa za mu je mu samu an kai kuka gidan mutuwa kenan ko ka je ka samu namiji da bai san ciwon da ke na fama da kai mai kuka to yaushe ne za a ji muryar mata a kasan ai zai wuya to ai za mu zo ta shawarwari saboda mu ji ta yaya mata za su fidda kansu daga wannan kanki bari zo wajen yar mayar kwato wa yan uwanta mata yanci <laughs> hajiya balaraba abdullahi me za ki ce a game da wayannan bayanan wato abin da zan ce da farko ne. ba wai babu matan bane wanda suke da kishi akwai su akwai su da dama amma kin ga najeriya duk abin da za a ce mace ita ce a gaba to suna bakin ciki sai dai wajen neman aure in fa suna son mace to duk inda iyayenta da dangi suke ko tsintsiya ko cike dami ne sai an je to bayan shi babu wani abu ni abin da zan faɗa a nan shine a matsayina na yan gwagwarmaya duk da ban kai ko ina ba amma ni yan siyasa ce kwarai da gaske mm. na yi matukan farin ciki da hajiya erit bana ta samu wannan mm. kujera kuma fct na san lokacin da ta fara gwagwarmaya tun lokacin mai abarba da su sdp da su ne mun yi siyasa da ita ba ita bata sani ba na nuna kaina amma muna kamfen na ƙarƙashin ƙasa abin da nake so a gane shine ita mace tana da wani abu guda ɗaya yar alkawari ce mm. ai yanzu misali da aka ce mutane wajen mata ashirin da biyar ai ba wani abu ne tsoro ne suke ji mazan ku fito ku gaya musu gaskiya tsoro ne in ba sa tsoro ƙalubale ne su bari matan su contestant su fito su ci wallahi za su ci ai bayan da za a yi a ce wai mace bara ta ci ba a najeriya mu ne majority mu ne masu zaɓe kuma mu ne muke haihuwa kuma duk wani saurayi magidanci so yake ga ya ci gaba ban yadda a cewa ana amfani da yara matasa su zama 'yan bangar siyasa babu aikin yi ne misali yanzu ga ta nan kusa da ni mm. hajiya ereti ita ce yanzu ta zama sanata a fct mm. namiji ta kada namiji ne wanda yake ji shi wani ne mm. yake nuna cewa shi dan kasa ne mm. mu baki ne yake nuna cewa a wancan lokacin da take magana ai ba wai magana ne na fct kawai ba karkara ƙauyuka aka ringa shiga ana ɗebo matan mm-hmm. da maza a tirela ana zuwa ana zubewa aka ce a etike kin ji dalili kenan sannan a lokacin inda an wayar mata da kai ita ma din haka za ta me domin matan suna nan su wanda suke jiran mace din ta fito takarar a shirye kuma suke kuma a shirye suke a lokacin amma saboda me saboda ita abin da aka bata a ya kamata kuma ita ta aiki ne da bari ta bi rule and regulation. su kuma abin da suke bi in ba haka suka yi ba suka bari mace ta ci to kashin su ya bushe ko kwanan nan mun yi magana da wani ce ai mama kin zo kina ta ihu kina magana mu ne za mu yadda mace ta gwamna ko ta yi shugaban kasa sannan mu zo muna durkusa mata a gabanta sai na ce ba uwa ba ce yar uwa ta haife ka kar ka gaya magana banza magana gobe yanzu ma amfanin matan kuke ci kuma har ku mutu mace ita ta haife ku kuma sannan kuka aure ta kuma ta haife ku kuma kuka haife su saboda haka kin ga nan wannan abun kalubale ne ba wani tsoro da mace za ta ce za ta ji ita ma binanin muna nan muna mata addu'a kuma kasumanta ainihin addu'an ya mace yana kai ga kowane irin da kuma idan suka ce za su tauye mata haƙƙinta mu za mu zauna ne mu risina ba mu da lauya amma za mu yi addu'a wanda ya haɗin ya ga in zai iya bacci a kujerar sa ne kun amince kun amince cewa ta ci zaben in mun amince in ko sun yadda ko ba su yadda binani ita ta ci kuma ta ci a bata kawai kujerarta idan kuma an yi to dai ta tsallake ko kuma ce su suka tsallake rijiya ta baya mm. Yawwa in ba haka ba to addu'an 'ya'ya mata za mu tara baki ɗaya a yi duka san to bari zo ga da yake ireti an ce dole sai da kuɗi in ba haka ba mata ba za su samu karbuwa ba mm. kuma ga shi kin ce ba kuɗi ya aka yi lokacin farko lokacin ba abin da na sani na ɗauka cewa inda kika ganci haka yake sai na ɗauki pen na rubuta ma duk wanda suke ta min magana zaki yaki wannan zaki sai na ce na so gashi gashi na da ticket na neman goyon baya sai mutane suka bani fundraiser ba fa sai eh, eh, wasika kawai na tutura a kowa masu ba da mutum ɗaya ya bani miliyan uku sauran mutanen sun bani dubu dari dubu dari biyu dubu dari biyar masu 2000 naira dubu biyu masu dubu ɗaya masu dubu ashirin haka suka bani har abin ya kai 15 miliyan miliyan hamsin a wannan takan a wancan lokacin da fara da ake cewa sai mace na da haka to ni kuma bana bada kuɗi tunda da niyya na shi ba ni da shi kuma na shiga da niyya cewa ai bai kamata ba da kuɗi mm. barayi kaɗai kuma kina son ki ci exactly so zan yawo zan ga musu cewa ato masu wanda yake so a siya kuriyar shi barayin na zuwa amma ni <laughs> kai na zan bada so na shiga ko ina duka wurin da ake shiga na shiga waɗansu wuraren na kai sai su ce man eh, su ko makarantansu bai da roof sai in musu waɗansu sai su ce rijiya suke so sai ki tona musu haka dai nake kamfe ɗin yadda kika amfani da kuɗin kenan kana amfani da kuɗin ba ma ba kowa kuɗi mu da kanmu ma dan abinci kaɗan muke dafa mm. sai mu yawo ba a raba ma wanda suka bi ne kuɗi kamar inda ake yanzu mm. kawai dai duka mu mun ɗauka cewa ai wannan aiki na mm. haka muka zo muka yi ko ni ma na yi mamaki lokacin da kuriya suka fara fitowa shine a lokacin mai gida ya ce mun to ikon allah da shoestring budget ɗinki <laughs> kamar kin ci fawo amma wannan karo tsakanin lokacin da yanzu na ta neman tiket waɗansu lokaci in aka gan zanci sai su dama su dama su ce an kada ni da vote shida waɗansu lokaci gwamnati za su ɗauki candidate namiji don sun san irin sanatar da suke so mm. ba iri na ba ne suna son wanda ga kuɗi ka je ka wasa ka bar mu mai abin da muke so so waɗansu lokaci in muka kai gwamnati zai zuba kuɗi zai zuba kuɗi zai zuba kuɗi duk da haka da kyar za ka da ni shi yasa ba na fushi sun ce eh, ba komai sai a ci gabawa har wannan 2019 ban mai zaɓe ba ba mai primaries din ba an zo an kawo wani shiri da ba wanda ya gane da lokaci ya kai sai 'yan banga sai masu kone ko ina masu zuba eh, acid masu dai haka dai muka gani karshen ba zaɓe primaries don duka an sace duka takardun INEC na party an sace har karshen ma daga baya bayan waɗansu lokaci an je an kashe chairman ma da ya zo ya yi conductor so so in ba samu ayi primaries party zai zaɓa wanda suke so wannan karo sai da tiket akai ai to ni ba ni da kuɗin sayan tiket eh, bayan an nemi miliyan nawa a siya form miliyan ɗari a wasu jam'iyyu amma an ce an ba eh, eh, mata mata ba ba da muna expression of interest mm. kuma expression of interest waɗansu lokaci na kai miliyan uku waɗansu lokaci kai miliyan biyar eh, ba lokacin da ya zama free sai dai ko a yanzu ko a yanzu dole sai da expression of interest so wannan da aka zo na zo na ga inda ba gaskiya ba adalci a jami'ar da nake ba abin da ni na gani babu amfani an ce ni ne leader na, fct mm. amma leader da ba a sauraron magana na ce wannan abu bai kamata mu oh abin da bai kamata mu shine za'ai so ba mamakin zaben ma shine na tattara kaina na rubuta musu na ce kun ga siyasan nan na gaji da shi ba na mayin kuma sai na rubuta ma waɗina wasika na ce na bar na bar patin nan kuma apc kuma na ba da a lokacin mm, a lokacin kuma kafin na bari ana ta magana eh to an ce ita kaɗai za ta yi da aduda wani ya zo min gulma ya ce an yi mitin a kanki ki je ki siya fom na ce a apc din nan da ba adalci ba na yi so sai na je na bada na yi resigning na ce ma mutane ni na gama da siyasa ba na yi kuma ina so yin waɗansu abubuwa da ba siyasa ba ne ma dai ma na so dai ina yi kamar wata shida a london mm. ni gaskiya zama irin wannan siyasa na gaci da shi na shiga cikin gida dama zan wuce london zan ba da gida na haya sai ga shi mai real estate ya zo ya mutu da ya zo ya mutu aka ce mutu madam real estate fa ya rasu ya ce to shi kenan za mu nemi wani kafan na nema wani shine parties uku sun zo mun to hajiya irin ki muke nema ba ticket ne problem in mun baki sai ki shiga titi da su sai ki shiga titi da su sai na zaga na yi shawara da sarakuna Hajiya Hibba Ire cikin gibe kenan take cewa kafin ta karɓi gayyata na tsayawa takarar kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Leba. sai da ta yi tuntuɓa tare da neman shawarwarin sarakuna. Ku biyo mu makon gobe inda za mu ci gaba da hirar. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni. Shiri ne da ke haska fitila a kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane. A yau, shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana, a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad, Dan jihar Kano na tarayyar Najeriya mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi. Ga dai yadda tattaunawarmu ya kasance. Sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan uh, a wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa. sai ya dace akwai wan mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta ghana a cikin garin kumashi shi kuma yana sana'ar sai da hullu na abin da shafi dai dressing wuya saka kamar yadda kuke gani ire-iren na aladar hausawa da hula a wannan lokacin yamun magana shin ba zan biyo shi gana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin gana da labarin gana kamar gana dai ku gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to na zo gana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda bahaushe yake cewa dukkanin garin da Allah ya kaddara akwai shan ruwanka a ciki babu shakka za ka zo a 2009 min magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayanin na kare secondary school ina 2014 isa bayan na kare secondary school daga to ina dai sana'a dinki a wannan lokacin so tunda na gana yin free da yanzu sai naga kuma ina da interest na unzo ya lokaci guda sai na gana amince ina da ra'ayin unzo gana isa tunda zan zo daga can cikin abun da nake da shi ko kuma dan kudin da muka samu muka dan tattara wannan kayan su muka siya abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka don ciki duk dai gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abin albarka cikin shekara zan 8 years kenan da na zo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni ai ba bukatar kuma cizon sake wata sana'a sai dai abin da na yi shine na expand abin da muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi a zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba ma kawo wanda ba dinka ba amma ta yanzu muna kawo wanda da muka ba mu eh haka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a kumashi hatta da wasu yan kumashin ma suna bani kajar su musalla abin da ya shafi turare kuma duka shi ma na kan karba wanda ba ma daga najeriya a kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan ghana sakamakon zama da ya daɗi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu sallan shi tunda allah ya sa na san mutane daidai gwargwado tunda harka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba gaskiya na fuskanci kalubale sosai amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi inda tana shi ke damuna bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya da cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a ghana gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kai na ya dame ni ba gaskiya babu wannan alayi halin ko ba kuma lokacin za a dan tsaye da kai ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai to amma ana duba darajan ka sai a rabu da kai don last misali da zan bayar last wani police ya kama ni gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi a tare da cewa shi ba musulmi ba ne amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi don farko yanayin yadda ya yi min ya so dan ba ni tsoro to amma da na tsaya wallahi she kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam wallahi she gashi ya gare yana min nasiha ne wallahi yana min magana cikin turanci na ma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da a hulan kariya kamar helmet kenan ko ka dinga yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo yake bani misali da kan shi ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa Allah dai shine mai karewa amma ko da accident zai zo kai shi ne ke da matukar amfani shi ke da matukar mahimmanci in kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai don hankalinka da wani duk a cikin kai yake ko ba ka ba in kanka ya riga ya samu matsala to komai ya samu matsala a tare da kai amma Allah ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka gan shi wannan yana zuwa da sauki gaskiya daga karshe ma na ji kunya ne don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge office ko kuma ka bani wani kuɗi ko waye duka ya min wannan na hin ne dai wani daga karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya dai ya wuce wasa ko ni ma yanzu yana karban wani polis ya kama mutum dan kasa ma amma ni sai yanzu in yi amfani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yanayin shigar ka na mutunci da wani a fiyanin ɗanka dai ka ba polis hakuri ayi hakuri ya bar mutum ya tafi gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan abin da ya shafi hukumar ghana hmm. masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Hausa na matsayin ya zarce 'yan bayan. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.